masu katange zuciya daga Allah guda goma katangu guda goma masu katange zuciya daga Allah ya katanga na nawa za mu tashi na takwas an yi da bakwai na gama dai ya kacin haka nan Saminu nama hijabu halin fadar da. an kun da lati. watta والتوسع في المباهات شما hijabi ne ba su masu ko komai sai ka yi ko komai sai ka kama sama da abin da ake bukata ko gaisuwa sai an yi ƙari kun gaisa da mutum assalamu alaikum wa alaikum wa to me ne yi ku zo da kai rashin aiki abincin fudulu kaya kana da na sanyi kana da na ɗini sauran kana da na juma'a kana da na aiki sauran fa fudulu amma min na illa sahibu fudulu eh abinci haka abinci ai ba magana wa ake eh, eh, ana ce da a daji a faɗi gaskiya wani lokacin sai faɗi abin ya ce wa ake

in ka ci abinci farko ka kwanon nan ka sube shi don ka zai ɓanna ta koma kuma ka sube hannunka sai hatto ana cinsa da cokali ya za ka cokali suɗe makwano yanzu cokali zai suɗe makwano in ka je kaya ya ba a ba zakiya kuma da gaske annabi ya ce Allah ne sai da albarka take to ina ne ba mu shiga ba ma ne ne ni ban san wani wata kwana da ba mu shiga ya wuya ba sai dai kwanar da ba mu gane ta ba shi ke nan in ba mu gane ba ba mu shiga ba ba mu gane ta ba ne ba amma duk karatun da in gano sosai sai ka ganka a ciki fudul wata wasu da yalwatawa kusan kalmomi ne yan kwan juna da zama hawani na ina ina fara ya sai ce man harama zai sallahi hmm? ko zo zai na sakon inda kulle masjidin ah, wannan shi ne hukuncin kai inki eh, ka ji ga kullum kullum ka san sabon kaya wani shi ne hujjan zai na sallahi akwai wata ma sai ka tsara wa an ba ne mace rabbi kafa hadis to ya ma ne ayan take haka take to shi ma ai shi ma yin kenan sai ka hada hujjar ka to da kana kaga a tun da kana ko dole ne kullun kwanan duniya an kafa kaya ka kafa ke ka kafa shi sau ɗaya ke fa kaya shi ma tawassu ne shi ma mubahi ne yau ba hafi a ruwan sanyi mace mun ji annabi ya ya kawo shi aka wa da ayoyi da mu gasa haɗa manyan ɗaliban manzon Allah na kusa wanda ya ba su shaida sun iya sun kwaban shi ma ba haka suka yi ba التاسع hijabu على gafalati sai katanga hijabin gafalalu wanda ainihin take sha makance tsakanin mutum da Allah an yi tihibari ma kule kulahu ma'ana eh, gafala kan zama hijabi hijabi na gafala na masu gafala a nistihibari da iya kawo ma kule kulahu abinda aka halicce su domin sa ko urida minhum abinda ake nema daga gare su wa ma lillahi alaihim da haƙoƙin Allah da suka waje da kan din dawami zikirhi na dawamar da ambaton shi wa shakkurhi da gode maka wa ubudiyyatihi eh kada mun da zana da mu kenan na roƙon Allah wannan jafala eh jafala misalin shagala daga abun nan ba ga mutum sai sallah idan ba a gafale Ba za ka gaban waye tsaya ba ko ba za a taimaka yau za ka je ka gaisa da sarkin zaria tun da za ka fara shi eh? ka fara fara na kaya za ka je da suwa da suwa za ku je kuma an kaje tsina ya ma za a yi dama za a yi amma za ka zo ka yi alwala ka har alwala za ka yi har kai tsarki ka yi alwala za ka tunanin gaban wa za ka tsaya sau da baka dauke shi bakin kawai ba A zo zauna hijabi ne ka ko wanda duk ya alwalan sa ya tsarkin sa ya zo ya shi shigan sa ya tsaya ya buji bujin sa ya menene tafi har za ka kana ne ta ka ta je ga Allah ba ya tashi da jajan Allah sai ya ka ko koma sallar nuna da ka ƙarshen ta in ka da sallar nan ba ta sabbi ba tsakani da Allah in ma ƙididdigar ta kai ka zauna ka kalli raku'un da kyau ka kalli karatun da kyau ka kalli menene da ke sai ka ga abu shi take mai maiko na jijjiga ke lallai ka ji wani abu a zuciyarka ka tsorata daga Allah kana kwaɗayi a wurin Allah ka iya hango ba ka da mafita ka inda Allah nan da bi kai ba ba ka je kan ka gama kara ɗewanka babu wani wuri sai dai shi har yanzu zai ga kanan abun nan ɗin nan ba abin da kace dai a ga amma ba samu yin sa yadda yake cancanta ba ina neman gafara daga wannan ban da ma wannan ina da labarin azabarka Allah kaka hana ciki ina da labarin akwai ni'imar da zaka bada ni ina son ta Allah ne ma ka cikin wanda zaka ba cikin wanda zaka tsare kai mutu afuwa ka fada ni cikin wa'inda ainihin zaka tsayar da su zaka yi masa kyauta fada ni ka kawo in haka ne ka yadda baka da mafita ba ne tsallakar da kai sai shi ana gafala da wannan kusan ma rayuwar gafala ta fi rayuwar fadaka hmm? a wuni da ya ka samu awa ɗaya an ka nan muna zaune a gudu karatu na malam gafala gafaloli na shigo ciki ta kuwa na hijabi ne mai wa aukuwa mai haɗari kuma to a ce misali a ce mutum har je kasuwa ya dawo bai ga ba wannan sayen da sayarwar da zai yi zuciyarsa na nan ga Allah tunda menene a kasuwar na akwai bautan Allah ciki bai za ka yi budu ba ba za ka ce riba ba ba za ka ce eh, yake da sauna halar riba kake nema sannan akwai mu'amaloli dai ga sunan iri-iri masu wuya karkata su kaza halal kaza haram ka shiga ka hune ka shiga ka fita ka je ka dawo naka ne ce. a'a ce kake a wurin wani abun ya karu dukan ka aiki yi ga duk yadda za ka yi ka sama masa cewar shiri ba a wani aikin za ka san yadda za ka yi masa saboda ya ka kaci harkin ka na halar sai ya zanga kai abun da cancanta ba ya kaci na zo me ake ne wani na zo an gama hakki na kaga ba ka sauke hakkin ba amma Allah ya san ba ka sauke ba shi wa mai kayan bai san ba ka sauke ba kai ba ya yi zama ba in muka duba ilimin na ce gaskiya ba mamaki ya zama mu yi ta karatu kan ya kiwa biyun da muka duba sai sai wannan hijaban nan guda goma nan wannan shi ne na tara to malam wanne ne bai aiki ba kullum ba buɗa shi ba wanne ne mutum bai faɗa ciki ba to kuma magana nan gaskiya ce gaskiya sai magana ba wata hanya da za ka bi ofis ɗin nan guda ɗaya ne na Allah da za ka in nan ya gagara ka faga ya kai wani wurin ka zo ka shigo babu shi wurin an bi an toshe duk wata hanya a yau duk hanyar da ka sani ana bi a wajen Allah an toshe an hanya a Adamu an toshe hanya annabi ibrahimu an toshe ta annabi musa an toshe ta annabi isa an toshe waɗannan su da hanyoyi na gaskiya mato an toshe shi kam sai ina sai express guda ɗaya ka dawo ta bayan annabi muhammadu ne har iya za ka samu shiga wajen allah shi kuma yadda za ka dawo ta wajen ga littafi ya sunan manzon allah in ka fita daga cikin wannan hanya ba hanya da za je ka samu hi isa a musulunci ba dama kai fushi ba dama in aka guma ma aka guma ma ka ce to ka yi fushi ka ta idan za ba wata bai nan to ya kuri kawai yaya hakim da hasu masha Allah to al'ashar ko دوام ذكره وشكره وعبوديته نبوما نكرشه حجاب المجتهدين kuke wancan karatun na hafi kaga da gama gururin malamai ko gururin? gururin haka da gururin masu aiki inda da dai ya ware shi da sunan masu kuɗi hijabul mustahidina nan ya hada da bauta da komai a mani ya maniyata ma'aikata almushammirina irina sayri wanda sun zage damtse a tafiya sun nade kafansu anil makasudi daga abin da ke nema to wa'annan fa hadhihi asharu hujubi alaikum salam eh hijabu goma ko? ko rijabul eh, mujtahidina an masu bautan Allah sai dai zai zo yi mana kun da mutum ya bautan Allah ya gama karshen ta ka gari a tashi ciki a kaga hijabi ya zo ne ba eh, wajen gashi ko ɗauki zini daga cikin bautan Allah ya ba sauran ka zanyi dai tun da bai zo da sauran ba ma za a datsa shi za a datsa shi to amma sa zai zo su kake yi eh, in ka a haɗa da abin saboda in an gane karatun kafin karatun ya fi daɗi ka ga hijabi ne an kamanta ba kamanta ba masu ishadi masu bautar Allah da annasu a kamar su da soyi mutum ya gama aiki zai ta faɗo masa da duniya kaga mutum ya zage jamtse ainihin na tabbatar Allah lokaci guda duniya ta fafke shi kila ma abubuwan ka mukami kai za a ba shi girmamawa ne ka gama shahidai ne ko a ce shaidan ya biyo ai naka ya yi karar ai naka ya yi karar ka ta tsayi tun da mutu shahidai ne wannan ba a mai da su baya sai za ce masa kara kara a ƙarshen istihadi abinda yake hatsarin istihadi bidiya bidiya mutum zai kai kan a daina ke wuri ya rushe gaba ɗaya ba ruwan shaidan da shi da ya tura shi ya tura shi inda ya faɗa kan sai biyu ya gama da shi namiji ta hijai ne sannan da da yake da suna hawa duk da hawa duk za su shiga cikin layin bidiya shedan hawa duniya eh, rai to kaga mustahilai masu aiki masu bautan Allah kana din nan duk wanda ba zai rakita ba to fa hazihi asharu ujubin بين القلب وبين الله سبحان الله فاقا إن ذاك تزوج أفي لتافع مزاورين الله نعم wannan hijabi guda goma nan na hana mutum yana hana zuciyar mutum ta je wajen Allah ta faru da Allah inda Allah zai karbe ta. Ta hulu bainahu wannan hijabi na sha makance tsakanin mutum wa بين هذا الشعب وهذه الحجب هنا زي وإن أنين هجابي تنشأ من أربعة عناصر domin ana cewa da masu a ce an tsaya an yi nazari da kyau to wa'annan hijabai daga ina suke kaga duk ba kamata ba mutum ya bata da kullum da kwashe abin da tsana ko misali yanzu yayin da ake ciki a ce abin yanki da nafiya a kashe su kam a samu karayi a kashe su kam wannan gaba yana maganin su tun da ba a yi maganin maɓuɓɓuga kurun ba hmm? ba ya maka ne ce wani ne ya shahara ya haɗa muka kuka kuma bi shi kuka buge yayan shi nawa dubu nawa ne suke sauraro su ga shegen abu na an ɗauka an tura wannan jama'a ita ce ta gagari a baka ba wannan jama'a irin ta suka gagari a baka ba don haka yaran sa ah, mu wa mu gada mu wa mu gada ana gwada sai su ta nasara shi nan sai su ƙara ya gama sai zana nan ga makokaga abu ya kamata su ana complain da fata ya kana fata banda da daji na cikin garin mogan barayi ne ba da mata barayi ne su ba ku kai wa'insan ne ba saboda ba wata ne bayan na hanyar maganin sata. sai a duba daga ina fata take kullowa da ya kamata an aka samu inda take kullowa sai yi maganin wannan wurin komai wahalan shi dole shi ne za a yi magani ba laifi an akwai magani mu'akkat akwai magani na dindindin ko na jin ko likita da zai ba da magani samun sauƙin ciwo amma ba waraka ne ba ce wannan ƙwayoyi ba wai maganin ciwon suke ba amma za ka samu sauƙin zafi ko wala wani kai kuma maganin da za a fara samu sauki kan ciwo zafin ne ake so ya rage amma ba maganin ba ke ka kare shi ka baka ka rufe inda za ta gari ce sai zuba da maka wata allura za ta rage maka zafin kafin ka samu kaɗan yi ba amma ba magani aka bata ba maganin daban to sai dai in an yi irin wannan to shi kenan ba za a bi manya-manja a fasassake su a yi menene don a samu sauƙi da a yi abin da dinna a riƙe shi da tsaya mu aka tsara mutane na zama ba magani ana nan ana kashe shi ana nan ana kashe shi ha a kashe ciwo ciwon fatan to ina ne mabubbugan wannan su wa'annan kuma mabubbugan za ta fasa a cikin nan تنشأ من أربعة عناصر عنصر النفس أكل ري rai ko kai kaga kafin al'amara kafin nan da kashe kashe inda faman nan da aka yi ran nan ta ɗauki mukuzamin goma nan daga nan ma sai kace kai ai ma an gama ma wannan ran ta gyaru ko ma ya gyaru in aka samu al'amara to bi sai na aka gyara ta So za a samu sauƙin abubuwa an toshe kututu abu ran a gyara ta a yi ta matsa ta hatta zama mutuma ina ce tsakar gwamnati daga inda rai ta zama mutuma ina komai ya yi daidai tunda ta zama mutuma ina in wannan ciwon ne ɗan ƙaramin ciwon da mutum ke da amma da shi na sata mutum ya kai martaba rasa ta zama mutuma ina ya kai matsan da ya daina ɗaukar da ciwon abubakar kuka samu mutane wa sun daina ɗaukar kuma aka ka ba da bukatan bindigogi ba da bukatan tankoki ba a bukatan jiragen sama ba a da bukatan kyamarori mutane kowa ya riga ya san Allah ya waye ya zama wayayye ya riga ya san Allah ya riga ya san ba abin da duk inda yake yana da ilimin da Allah na kallon shi Allah na jinsa Allah na sane da shi Allah na da iko da shi a kada ya fi kallon ka kawai ya zama cikakken wayayye kaga shi ya ce haka kaga kila kuɗin da za a kashe a samar da kuɗin da ake kashewa a can wannan ba za a yin sunan masan isa na me yin ba shi ladan Allah ke nema ba yana nema a bashi wani abu ne ba a ta bakin mai gyaran injin mu sai shi ma ce inda ake biyan nan na ku kun je na ni ma a sa suna na can so unsurun nafs da yake na ko na biyu unsurun shaitan asalin shaitan shi kamar nan da kallo shi baharu ne la da ku? wa ansarun duniya yanzu babban dodon a duniya da ke aiki ciki ina ga da mukami ma ku ko da ke mukamin nan kuɗi ke komawa wa ansarun lawa la ni salaha wannan su ne tushen makwakwadon wa'in kan hijaban kan inda za a toshe wa'ina an yi maganin hijaban nan an kawar da su malam warko yana nan yana hmm? nan ba komai za ka hinu balata zanu duk ganin ƙashi yayin rauni ido ya dina gani ba komai zuciyar na nan a rayu kuma da lafiya ana da ita kwalwa na nan zuciya na nan ai fada na nan da saura za a yi shi fala yumkinu kashfa hadhihi al-hujub ba kai yadda za a yi a yaye waɗannan hijabai ma abakai usuliha afalin nan ko ana sirha tushen na nan fil qalbi albasata ba yadda za a yi a kawar da hijabin nan shekan na zuci na amara ke gwamnati na hannun amara ne ɗayan she na faɗi shi ɗago hawa duniya nafsu shi na faɗi ta dole sai an kawar da waɗannan ɗinnan sai an cire su kuna sannan zuciya za ta iya samun hanyar da za ta bi ta je ga Allah in kuma haka ba to ƙarshen ta ana maganin mai ike da suna eh, ba za a ce wani likita ba mai maganin da bai san kan magani ba in ya ganka ta jinka kawai bu magani ya faya kaure ce wuce wala ba ka sai a wuce idan ɓara maganin ya ɗaure gobe ba ka ta dawa sai ka kula da mai kula da wani ne ya ɗaure daure ta ji ka dole da ana sa yi magana sai an fare sai an wanke sai an goge aka samu magani shine zai iya yin aiki amma ba tare da an yi izala ba ba yadda za a yi kama hanyar ku izalantar da wa'ina su ne wa'ina hanyar da hudu wannan ba shi ba ko dukkan ire amma ba da yin sai a ɗan shiga